AZ coronary referral so bayan ka fara wannan mining din yin referral yana kara ma mutum sauri so amma ya kasance wanda za ka rifarin yana da fahimta da me kake rifarin din shi so da farko idan za ka rifarin za ka shiga option a nan sama kamar haka bayan ya zo za ka ga cewa get a 25% active member in your earning team bonus rate uncapped so he ka taba shi so a nan wurin sai ka ka ga link na referral ga kuma referral code ka samu sai ka tura ma mutum so a nan wurin za ka iya shiga share button nan ko kuma kai copy ka shiga inbox din mutum ka tura mai so a nan wurin in ka shiga share zai kawo ma platforms da za ka iya yada wannan link din so abu mai mahimmanci shine duk lokacin da mutum ka tura mai wannan link din zai kai mutum direct ya downloading application din so bayan ya bude wurin registration referral code sai ya amfani da referral code dinka. so a nan wurin idan baka yi ba za ka iya amfani da nawa idan kuma ka yi register za ka iya building din team ɗinka ta hanyar amfani da referral code naka so wannan shine a nan wurin za ku ga bayan da na fara mining na yi rifarin mutum goma sha uku biyar daga ciki suna active so a nan wurin yanzu za ku ga balance dina ya kai 39 idan kun duba a bidiyo da na na farko ya kasance kwara hudu suka bani na fara mining ya kai shida sanda na bidiyo amma yanzu za ku ga cewa ya yi skyrocket so wannan shine a takaice a game da referral na az coiner allah ya ba mu sa a cikin wannan mining din